ya faru a nan layin da ake kira Jaba Street. A gidaje ne na cikin 'yan katako. Eh, ne ta yi barna ba kaɗan ba. Wallahi ta yi barna sosai. Eh to, ban gani ba amma na jan ce akwai tsofaffin yarabawa da ba su iya tayi lalle wutan nan ta ci wasu. Eh ta mutu an kashe ta tuni 'yan kwana-kwana sun zo to saboda kasan layukan namu yawanci an tone hanyoyin ana gyara ba a kuma gama ba ba ta inda za su shiga. Amma an kashe ta ta mutu.